Bilkis ta gida kai tana tsayawa bayan wata a cikin layin ba jimawa kuwa aka ci gaba da ba su horo ana dukan duk wanda bai iya ba. Yarima Yasir ya yi tsaye cikin mazajen da ake ba su horo. Tamkar a sansanin sojoji. Wani murtukekin mutum ne baki su duk ke ba su horo, kakatuwar murya kamar ganga. Haka ya rinka horar da su yana ɗaga murya cikin kwarewa irin ta tsoffin 'yan ta'adda. kwana biyu da zuwan su wannan sansanin na 'yan ta'adda duk sun rame sun yi yaushe ka da rashin sabo ka kuma tunani fal a ransu kamar yanzu da yarima ya sirke rigingine a kwance a ƙasa ɗakin ya yi duhu sosai kowa sai bacci suke wasu har da munshari abin da ke hana shi bacci kenan kusan kullum wannan munsharin ke takura masa hakan yake ba shi damar tunani da mafitar da ya dace shi da bilkis har ma da sauran yaran wanda ya ci sa'a suna gaban iyayensu ne ba wannan bakar kungiyar ba a hankali ya ja numfashi sai ji ana taɓa shi Miki waye da sauri sai ya ci karo da ado ne ke taɓa shi a hankali yana tashi ya sa masa hannu a baki alamar kada ya yi magana cire hannun nasa ya yana aika masa harara duk da duhu ne amma da hasken farin wata kaɗan daidai sai tunkunninsa ado ya ce taso magana za kamar ba zai tashi ba sai dai miki a tsanake yana bin bayansa suka fice daga wannan bukar kamar wanda za su zaga bayi a nan ado ya dube shi a tsanake yana kara waiwayawa baya ya ce bawan Allah ban san ka ba amma tun da farkon haɗuwar mu na ji ka kwanta min a rai ban gane ba Yarima ya sirya furta hakan da sauri da ɗan karfi ikasa da muryarka ko so kake a ji mu Ado ya tare shi da sauri kafin ya ci gaba da faɗin ina nufin da ganinka mutum ne mai kima da daraja wanda san bai kamata a ce kana cikin wannan kungiyar ba shi yasa tun kwana biyu da ya wuce nake ta tafka da warwara na yadda za a bullo wa lamarin Yarima Yasir ya ce ban fahimci duk abin da kake so ka ce ba Ado ya ce kaga dai kamar yadda ka sani ana ce da ni Ado to amma asalin sunana Basiru dan garin Gombe ne ni tsautsayi da asara haɗi da kadarar rayuwa ita ta jefo ni dajin kare kokanka da farko cikin motar haya muka shiga lokacin zan je Kano neman kuɗi sai aka yi rashin sa'a ashe mai motar an haɗa baki da shi muna zuwa wani daji sai ga mutanen nan sun bar mana kafin ka ce me wannan tuni an kwashe mu na motar an zuba mu a wata motar an taho da mu nan tun ina yagewa ba na so yau sama da shekara biyar kenan har na saddakar na fahimci wannan kam ita ce kaddarata daga nan kawai na bada kai bori ya hau domin a da kullum tunani nake masu tsoron ƙasarmu za su zo cetonmu tunda na san aikinsu ne domin kafin a kama ni ina yawan jinsu a kafofin yaɗa labarai an baza musu an baza masu tsaro na kamo 'yan ta'adda shi yasa na sa a raina ba zan daɗe da ba zan daɗe ba zan fita tunda ana kamo su sai dai abin zai sai dai abin da zai girgiza ka da manyanmu ake wannan badakalar wanda baka yi zato ba wallahi su ne masu ruwa da tsaki a ciki shi yasa har gobe idan ba wani ikon Allah ba ba za a taɓa kawo ƙarshen mutanen nan ba wallahi To mu suna da ƙarfin da idan ka bincika sai ka yi mamaki sosai jinjina maganar yarima yasir yayi yana kara tunowa da fuskar alhamis mutumin da ya kasance babban mutum a siyasar ɓangaren su wai shine nan ogan 'yan tafiyar kidnappers to wannan mutumin da kake gani alhafis ko Ado ya katse masa tunani da sauri, Rima Yasir ya gyaɗa kai. Ado ya ce, Ba shi ne asalin ogan wajen ba, ai asalin ogan babu mai ganin shi, sai wanda ya isa, mu kanmu ba mu taɓa sa ba, sai dai a ba da umarni a ce daga gare shi ne. Ikon Allah. Yarima Yasir ya furta hakan a fili yana mamakin wani irin oga ne haka da baya yarda a ganshi. A ina yake zama? Yarima Yasir ya tambaya. Ado ya gwalo ido ya ce, "Me za ka yi da sanin wajen? Yarima Yasir ya ce ina son sani ne kawai. Ado ya ce to gaskiya dai a kasan dutse yake zama. Can dutsen bayan mu akwai wani rami a kasa. To cikin nan suke shiga anan ne ugan ke rayuwarsa. Shikenan koyaushe yaushe anan yake rayuwa baya fitowa ne kwata-kwata. Ado ya ce wannan shine ban sani ba. to amma ni duk wannan ba shine ba. Mu bar maganan dan ba ta da amfani. Abin da nake so daga shi ne ina so na kubutar da kai ne daga nan ba tare da kowa ya sani ba. Yarima Yasir ya ce me yasa kai baka kubuta ba amma kake neman kubutar da wani ado ya ce kash na ce maka ya zame mini jiki ba za mu iya fita ba asubar farko ta goban nan za a yi muku allurar da ba za ku iya kubuta daga nan ba wannan allurar haɗe take da magani na tsafi mai karfin gaske ana yi wa sabbin mutanen da suka shigo wannan dajin bayan kwanan su bakwai a ciki shi yasa tun yanzu nake son kubutar shi yasa tun yanzu nake so ka bar wajen nan kafin gobe ta kare maka amma ai ka san ba ni kadai na zo nan ba ko ado ya ce haka ne amma haka za ka haƙura ka bar ta anan what yarima ya furta hakan da sauri ado ya ce ka rinka magana kasa kasa dan allah yarima yasir ya ɗan ja tsaki kafin ya ce idan har ni kadai zan fita anan, to gara kawai na karasa rayuwata anan gaba ki ɗaya kallon mamaki ado ya yi masa a hankali ya ce wai kan ce ko matarka Fuska a ɗaure Yarima Yasir ya ce ba ruwanka da wannan kuma. Ado ya ce idan har kana iya taso ta a cikin wannan daren sai ka yi amfani sai ka yi kafin lokacin sa'a ya wuce. Yarima Yasir ya ce wani irin lokacin sa'a? Ado ya ce karfe hudu da minti talatin mana. Idan biyar ta yi labari ya canza. Don haka ka yi sauri ina nan wajen. Ka taso yarinyar idan har za ka iya ba tare da an samu matsala ba. Shiru Yarima Yasir ya yana nazari. Lokaci na korewa ba. Ado ya furta hakan yana ɗan waige-waige. Cikin sauri Yarima Yasir ya bar wajen yana nufar inda bukkokin nan suke. Shiru wajen sai wasu zaratan maza da ke safa da marwa a wajen. A sace ya lallaba jikin bukkar su Bilkis yana tunanin yadda zai taso ta. Bilkis na zaune a tsakiyar ɗakin ta haɗe kai da gwiwa. Tunanin rayuwa ta yi mata yawa. Yunwa da kishin ruwa sun dame ta a daren nan. Har yau ta kasa sabawa da wajen cikakken bacci ma ba ta iya yi. Har ta gwammace a ce har bai su aka yi kawai da wannan muguwar rayuwar ta ba ta da amfani tashi ta yi a hankali da niyyar zagawa bayi sai kuma ta hango mutum laɓe a bayan bukarsu gwalo ido tai tana sake murza su gwalo ido tai tana sake murzawa sai ta ga annur ne ke laɓe ta ɗayan side ɗin sai dubawa yake a gurguje bai ganta ba sadab sadab bilkis ta taka zuwa wajensa haɗi da dafa kafaɗarsa ta baya a firgice ya juyo sai kuma ya ci karo da Bilkis ajiyar zuciya ya sake Bilkis ta bude baki za ta yi magana ya yi saurin sa mata hannu yana yin kasa da ita suka tsugunna sakamakon wani da suka hango ya taho ta wajen yana dubawa tsit wajen yake haka ya karaci dubansa bai ga komai ba sabanin ɗazu da ya ji kamar motsi ya dade a wajen kafin ya matsa can gaba yana barin wajen Yarima Yasir ya ji hannun Bilkis ta sauri suna tafiya suna ɓoyewa. a haka suka karasa inda Ado yake ku yi sauri na nuna muku hanya saura minti sha biyar lokaci ya kure a razana bilkis ta dubi Yarima yasir ta ce wai ina zamu ne wai ina zamu ne banza yayi da ita yana mai fusgar hannunta kawai ya bayan ado ku ba hanyar nan da sauri kuna ficewa katon kogi ne a gaban ku sai ku ratsa ta ciki juyowa yasir yayi da sauri yana kallon sa ado ya ce baka iya ruwa bane yasir ya girgiza kai bilkis kuwa ta tsira ta tsure bilkis kuwa ta tsure tana tunanin yadda za ta bi ta yadda za ta bi ta ruwa kaga shi yasa ce kai kadai ne zaka iya barin wajen nan amma tafiya da matar nan tamkar kaya ne a gare ka kuma idan ka sake tafiya idan ka sake safiya tayi baka fice daga ruwan nan ba wallahi a sansani zaka tsinci kanka Yarima Yasir hankalinsa ya tashi matuka ya zai yi da Bilkis Bilkis jiki na rawa tace ka je kawai Allah ya haɗa fuskokin mu a aljanna ta furta hakan hawaye na bin kumatunta kin sakinta yayi duk da ta taso kwacewa ya dubi Ado ya ce. Na gode kwarai. Insha Allahu idan na samu lokaci zan waiwaye ka. Ado ya yi murmushi ya ce, Kai dai ka gode wa Allah, amma ni kam, fita na a nan, ai sai mutuwa. Yarima Yasir ya ce, Ba a fitar da rai ga rahamar Ubangiji. Haka ne, Ado ya furta. Yana jinjina kai ya ce, Ku je, gyaɗa kai Yarima Yasir ya ya dubi Bilkis da duk ta gama damuwa da lamarin, sai ya duka a hankali yana juya bayansa, daidai saitinta, a nitse ya ce hau. Waro ido Bilkis ta yi kafin ta ce, ni ba zan iya ba Yarima Yasir ya juyo a fusace don so yake su bar wajen kafin a kama su yace ki hau na ce shiri Bilkis ta dale bayansa tana kwantawa lub a bayan nasa Yarima Yasir ya ɗago sama yana kare yiwa Ado sallama kafin ya juya da sauri cikin sassarfa ya fara ratsa sakar sarkakiyar da aka ce nan ne hanyar wucewa kafin su faɗa kogi Binsu da kallon tausayi Ado yayi yana kallon agogon hannunsa duka bai fi minti goma ba lokacin sa'a ya fita matukar ba sauri Yarima yayi ba abu ne mai wahalar gaske a ce sun bar dajin nan tunda Yarima ya sai ya fara tafiya a wannan sarkakiyar bai dakata ba har san da suka isa gabar kogin da ya kai ya kawo saukar da Bilkis yayi kasa Bilkis ta sauke a jira zuciya tana kallon ruwan da farin wata ya haske shi tas sai kai kawo yake kukan tsuntsaye na karaɗe wajen gabaki ɗaya duba ruwan zubawa ruwan ido yayi a nitse yana nazarin yadda za su tafi Bilkis ta dube shi da sauri ta ce Annur ba zan iya shiga ruwan nan ba. Yarima Yasir ya kalle ta a nitse na wasu sakanni kafin ya ce sorry. Bilkis ta ce mene? Yarima Yasir bai kara bi ta kanta ba sai ji ta yi kurum ya sore ta yayi cikin ruwan da ita. ce Bilkis ta rinka jawo numfashin taimako ta kasa. Yarima Yasir kuwa yanda ka san kifi haka ya rinka gudu a cikin ruwan Bilkis a gefensa sai ka ce aljini Bilkis da ta ji kamar za ta mutu saboda yadda ruwa ya cika mata baki da hanci tuni ta ware tana watsa hannu baya tamkar wata tamkar wata tarwada Yarima Yasir sai ji yayi ta zalle masa da sauri yayi kokarin kamo ta ina ta yi masa nisa hakan ya daga masa hankali yana tunanin ko dai can kasa ruwa ta lume karar inda ya fi jiwo sautin ruwan ya bi da sauri yana lalumar Bilkis Bilkis ta yi nisa sosai tamkar wacce take cikin wasan ruwan yanda take gudu a ciki kai ka ce wani katon kifi ne ya hango abin kaiwa baki <laughs> haka yarima yasir ya rinka binta bayan ya jiyo alaman inda take sun shafe kusan mintuna biyar zuwa shida a cikin ruwan nan kafin suka fito da kai a tare kowa na haɗi kowa na haƙi haɗi da furzar da ruwa kallon kallo ne ya wanzu a tsakaninsu yarima yasir ya damƙo hannun bilkis da sauri yana jawo ta waje ɗaya dama sun iso gaɓar kogi suna fitowa yarima yasir ya fara magana cikin faɗa-faɗa ya ce Are you out of your science Bilkis? Me yasa zaki zame daga rukon da nayi miki? So kike ki kashe kanki ne ko me? Gani yayi ta dafa kanta tana limshe ido a hankali. Magana nake miki, ya furta hakan da tsawa yana girgiza ta. Sai ga ta zame kasa alamar suma. Bilkis ya furta hakan da sauri yana girgiza ta. Ko motsi ba ta yi. Dagowaye yana karewa farfajiyar inda suka bullo kallo. Gabaki ɗaya baka jin motsin komai sai kukan tsuntsaye. Ya rabe, nan kuma wannan dajin ne kuma muka shigo Yarima Yasir ya furta hakan cikin wani irin yanayi yana miƙewa da kyar ya dauki Bilkis din ya saba ta aka fada a hankali ya fara takawa duk ya gaji ga jikinsu duk a jike sai kuma sanyi ya sako su ga baki ɗaya ji suke kamar wanda suka fito daga kankara bai yi wani nisa sosai ba Yarima Yasir ya samu wani gefen dutse ya kwantar da Bilkis din kafin ya samu wasu kananan dutse a hankali ya rinka goga su a tare cikin kankanin lokaci ko sai gashi ya kawo hasken wuta yayin da ya tara a wajen ya kama da wuta a hankali ya sa hannunsa jikin wutar yana shan dumi kafin ya mai maida hannunsa kan fuskar Bilkis domin ta ji wannan dumin na hannunsa haka ya rinka manna hannunsa a fuskarta har ta yi motsi ta kuma farkawa da tari ba ka kautawa jawo ta ya rinka bubbuga bayanta a sannu har ta samu saukin tarin tana hamma kafin ya rema Yasir ya daga ta yana dawo da ita gaban wutar da take ci kaɗan-kaɗan ya ce. zauna ina zuwa Bilkis ta dawo hayyacinta yanzu, ta gida kai kawai ba tare da ta yi magana ba. Miƙewa ya yi zuwa yanzu ya ɗan ji ƙarfin jikinsa, ya fara tafiya a hankali har ya shiga bayan dutsen da suke. A nan ya ga abin mamaki gona ce mai kayan itatuwa makil a wajen. Ga su nan iri-iri, kama daga ayaba, lemu, gwanda, mango da dai sauransu. Rinsa ido ya lokacin da ya fara kokarin cirowa, yana ganin kamar bai kyauta ba saboda ba haƙƙinsu ba ne, amma kuma ya za su yi? Kusan kwana da kwanaki ba sa cin komai sai ruwa to idan ba so suke yi yunwa ta kashe su ba yanzu kam ya kamata su ci wani abin a haka yarima ya sirye goyi nonon ayaba a bayansa da wasu furut ɗin a hannunsa tun daga nesa yake jin kauri abin ya ba shi mamaki kuma sai ya fara sauri gabansa na faduwa saboda ya san Bilkis ya bari a wajen to me ya kawo wannan kaurin kamar ana gasa wani abu ka mamakinsa lokacin da ya iso sai ya tarar da Bilkis na gasa agwagwar ruwa ajiye kayan yayi da sauri yana nufurta yace Bilkis dagowa tai tana kallon sa a nutse tace na'am me wannan ya tambaya da sauri yana sake matsowa nuni tai masa da ɗan karamin ruwan gaban su wasu fararen agwagwa wanda ake kira da agwagwan ruwa nan ga su nan jere suna tafiya gwanin kyau ba dai su kika kama ba Bilkis ta mai da hankalinta kan gashin naman da take tace shine dai amma me zaki da naman to Rima ya ya furta hakan yana yatsa na fuska likista ta baki tana dauke kai kafin ta ce, Yadda nake jin yunwar nan, ko na gafiya ce ni zan ci. Yarima Yasir ya ɗan ja tsaki yana barin wajen, ya debo kayan furut din ya zo da su, ya ce, Ki ajiye wannan ki ci wannan, mu bar nan wajen. Ba mu da wasu lokuta, ya kamata mu tafi. Bilkista ya tsina fuska kaɗan sannan ta ce, Ni na gaji da wannan cimar babu wani ɗan gishiri, ka ci abincinka ni zan ci nawa. ta ya yi yana ɗauke kai bai yi magana ba kawai ya ɗauki abinsa ya koma can gefe yana barewa a hankali ya fara ci Bilkis kam bata sake kula shi ba sai da ta gama gasawa sannan ta sako ta a bankare kan wani katon ganye ta zo gabansa ta dare matsamin daga gabana ya furta hakan yana yatsuna fuska kamar ya ga kashi Bilkis ta ce kawo kawo mana fa yi mace ni zan ci wannan Allah ya sawwake ya furta hakan yana ɗauke kai Bilkis ta taɓi baki kawai ita ta juya bayan tana yagar cinyar agwagwa ta kai bakinta. Kamar zai yi amai haka yake ji. Gaskiya Bilkis kazama ce. Da Allah ki tashi, lokaci na kwarewa, ko wallahi na tafi na barki. Ya furta hakan da fada-fada yana mikewa. Bilkis ta gida kai kawai bata yi magana ba ta ci gaba da ci. Mikewa yana gyara sumar kansa da hannunsa wacce ta gama jikewa, sai karewa wajen kallo yake a lokacin Bilkis ta mike duk bai fi kwata ta ci ba, tana nadewa a wannan ganyen ta ce mu je tabe baki yayi bai magana ba haka suka dau hanya ba tare da sun san ina suka nufa ba sai da suka yi tafiya mai nisa kafin suka gansu a wani bakin titi mamaki ne ya kama dukanninsu har dai yarima yasir ta annurin farin ciki ya bayyana akan fuskarsa kai da gani ka san ganin kwalta kadai da yayi ya sa shi farin ciki ainun juyowa yayi wajen bilkis sai ga shi take kallo take ya daure fuska yana yatsa na fuska a hankali ya ce me ya faru bilkis ta ce gani nayi kana ta murna tunda muka zo nan to ko dai mun zo gidan naku ne hararar ta yayi yana dauke kai kafin ya ce nan ne ya miki kama da inda nake Bilkis ta waro hannu tana magana ta ce ato abu aduhu idan ma ka ce nan ne asalinka wani abu ne Yarima Yasir ya ce ki daina kwatantan nan da matsayin muhallina Bilkis ta bude baki da mamaki Yarima Yasir ya ce yauwa dama ina so mu magana Bilkis ta ce ina jinka Yarima Yasir ya ce kamar yadda na faɗa tun farko ban aure ki ki zama matata ba Bilkis ta gyada kai tana daure fuska Yarima Yasir ya daure ya daure tasa fuskar shi ma yace don haka ko kusa ko alama kada ki saki ko da wasa ki nuna wa mutane mutane cewar ke matata ce Bilkis ta ce idan wannan ne matsalarka, to an wuce wajen ni ma ba wai na dauke ka a matsayin miji bane hakan ba yana nufin ki kula kowanne kato ba kuma har sai na baki takardarki Yarima Yasir ya katse ta da maganar yana hararta. Dauke kai Bilkis tayi tana huce kaɗan, bata sake magana ba har sai da ta ji mota ta tsaya a gaban su Ina za ku ne? Na cikin motar ya faɗa haka yana lekowa. Yarima Yasir ya ce, Ina ka nufa? Mai motar ya ce daga nan cikin gari na nufa. Yarima Yasir ya ce, Wani gari? Mai motar ya ce cikin Borno mana. Ai shi nake nufi daga nan kauyen hayi na fito zan kara sabanni. Yarima Yasir ya ce, Sai dai mu ba Borno muka nufa ba. mai motar ya karkace hula yana buga stiyeri ya ce ai nake faɗa maka ɗan saurayi wallahi daga nan har birnin Eko zan iya zuwa sai dan idan baka da kuɗin biya Yarima Yasir yayi murmushi a nitse kafin ya ce Adamawa nake son zuwa Dariya direba yayi yana kare gyara zaman hularsa ya ce Aha, abu mai sauki fidda wando daka ai ba ku da matsala wallahi ku shigo mu tafi sai na biya cikin garin na kwashi fasinja kafin mu wuce ko Yarima Yasir ya ce shata muke so gwalo ido direba yayi yace shata to za ku biya ni duk kudin filin da fasinja ya kamata ya zauna yarima yasir yace ce ba matsala direba ya ce a to ai shikenan ku shigo shiga yarima yasir yayi lokacin bilkis ta biyo bayan shi ta ji sun gama magana tana kallon yariman ta ce kana da kudin biyan shi ne yarima yasir ya dube ta a tsanake sai kuma ya dauke kai bai yi magana ba ganin haka ita ma ta ja bakinta kawai ta tsuke tana jawo murfin motar suka bar wajen nan kai duniya billahi allazi ta baci mutanen cikin ta sai addu'a direba ya fara surutu yana ci gaba da faɗin yanzu mutane fa ba imani jiyan nan da kyar na sha mai jiyan nan da kyar sha a wajen dajin baya da na wuce yan bindiga suka sako ni gaba kai da a ce ni mai tsoro ne wallahi yau ba zan fito nema ba to abinka da mai iyali da yara da yawa dole sai dai an fito nema shiru ya ji sun yi masa babu wanda ya kula shi